bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nasiha zuwa ga dan uwa malam yusuf musa asadu suna kafin komai kai dan uwa ne a musulunci dan uwa ne abokin da'awa ne bisa ga tafarkin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ina girmama wannan kafin komai na kasancewa ka da'iya ɗan uwa wanda kake nuna mu. Allah saka maka da alkhairi akan abin da kake da'awa ba zan faɗi irin yadda wasu suke faɗa ba na cewa malam yusuf musa asadu suna yana yin da'awa ne yana faɗin waɗannan maganganu ne akan abin da ya shafi matsalolin nijar don amfanin kansa koko dan ana ganin akwai wata jiha ta musamman da take ba sa kuɗi ko makamantan haka ni ba zan faɗi haka ba saboda bani da hujja ko dalilin da ke nuna hakan kuma ni ina kyautata zaton kana yi ne dan kishin mu dan san mu to amma hakan bai kore cewa akwai kuskure cikin abin da kake faɗa ko shakka babu akwai abin da nake so ka gane wanda baka gane shi ba kuma bani zaton zaka gane shi na farko mu yanzu 'yan nijar ba abin da muke bukatuwa zuwa gare shi bukata ta musamman kamar haɗin kan 'yan nijar a kan wanga shugaban da ya kwaci milki da ƙarfi ba wai don sanya kwaci milki ba ba wai kuma dankin bazun ba kai a ta ta faru menene mafita a cikinta mafita shine haɗin kanmu la shakka a kan haka rabuwar kanmu ita za ta ba da damar wani ya shigo ƙalƙashin rabuwar kanmu ya samu yaƙi kanmu da kanmu amma idan muka haɗe wuri guda a kan wannan shugaban da ya kwaci mulki da ƙarfi duk da ba ma ganin halaccin kwatan mulki da ƙarfi in dai ba wanda ya kwaci mulkin ba zai kawo canji fiye da wanda ya kwace ma ba ma ganin hakan ba ma ganin haka amma ya riga ya faru wallahi ba mana kiyaye ga bazun bane ba shakhsi bazun ba ba ma santa bane ba abu ya riga ya faru Allah ya kawo faruwansa sai mu dibi menene mafita menene magani me ya kamata a yi wallahi ba mu da mafita yanzu kamar kan mu ya haɗu wuri guda akan wanga jagoran da ya kwaci mulki da karfi dan shine zai sabbaba mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ba za a zub da jinanan yamu yamu ba da kanmu kuma shi zai taushe duk wata kafa ta wani maki na nesa da na cikin gida da zai biyowa ya kai mana farmaki ko ya samu yaki kanmu da kanmu saboda in kan muna haɗe wani ba zai samu damar shigowa ba sawa'un na gida ne ko na waje to amma maganganun da kake faɗa akan cewa an zalimci bazum an masa ba daidai ba abin da aka yi ba haka ne ba ne ba an so ko ba a so ba za ka faɗa cewa an zalimci bazum wai dan Allah Malam Yusuf Musa wani irin sako kake so ka ba 'yan Nijar mabiya bazum da masoyansa wani irin sako kake so ka isar musu su yi bore su yi fito na fito su tinkari shugaban da ya kwaci mulki don su iya ceto bazum bi ma'ana kana son su yi bore ne su fito na fito da su so kake azab da jina ne so kake a yi asarar dukiyoyi so kake a rasa kwanciyar hankali zaman lahiya a cikin ƙasa in ba haka ba ka gaya mana wani irin sako ne kake isarwa magana ga da kake yi kana gabata tasirin da za ta iya sa rabuwar kai tsakankanin 'yan Nijar da mabiya bazumkin 'yan Nijar wallahi za ta kawo rabuwar kai za ta kawo saɓani za ta iya kawo faɗa da tashin hankali a barta ma an zalunce sa a barta an masa ba daidai ba da rishin ba daidai ba da aka masa da zaluncinsa da aka yi wanne ya fi muni idan ya kasance yau an tashi ana karkashe juna tsakankaninmu kan ya rabu wanne ya fi sauƙi a zalunce sa ko inijiyar suka shi kansu da kansu wallahi bana ganin cewa nasiha ce kake yi bana ganin cewa jan hankali ne kake yi bana ganin cewa kana nema ma 'yan Nijar alheri ne da kwanciya hankali a cikin ƙasarsu saboda abin da kake yi wallahi babban sakon da yake badawa cewa su yi bore su yi fito na fito na ji ka na daɗa ka har kana cewa abin ga da aka mabazum shin mabiyansa 'yan tarayya kenan me za ba su yin wani abu ba ba za su ji ba daɗi ba wagga magana da kake faɗa me kake so ka ce musu kenan sai fito na fito sai fito na fito su kwace shi da ƙarfi subhanallah to in baka sani ba bari in gaya maka wasu abubuwa masu muhimmanci kamar haka na cewa a yanzu ko kai ke jagorancin Nijar a matsayin Abdurrahman Ciyani da ya kwaci mulki ko kai ke madadin shi a yanzu wallahi ba za ka sake bazum ba ka san saboda me ka san saboda mai na farko iya yanzu faransa tana ganin cewa shugaba na gaske a tsarin faransa bazum ne shi yasa shugaban da ya kwaci mulki ya nemi faransa ta tattara kwanta da ta da nata ya nata ta bar ƙasa suka ce ba za su bari ba saboda shugaba na gaske shine zun ba su ba ɗaya kenan na biyu mabiyansa 'yan tarayya da makamantansu daga cikin masoyansa har ma wanda suka gudu kasashen waje kana jin irin kalaman da suke faɗa wasu ma sun ƙi su bar matsayinsu da ƙasa ta tura su su yi a ƙasashen waje sana masu wakilcin ƙasar Nijar ganin cewa ba zum ya dora su ba za su bar wannan matsayin ba don haka har yanzu su mabiyansa da masoyansa suna ganin cewa shi ba zum shine shugaba har a yanzu a yana kullum to yanzu kai kana ganin hikima ce a sake sa ya dace da iya siyasa da neman kwanciyar hankali da zaman lafiyar kasa a sake sa e malamin musa yusuf kada ga daidai ne sannan a jiya ƙasa ta fidda doka na cewa wakilin ƙasar faransa da ke nan ƙasar nijar an sallame sa an ba sa awa 48 cewa ya bar ƙasar nijar ka san wa irin amsa suka bayar ta saka ya su bisa san wani sako da zai zo musa daga wannan shugaban da ya hambare bazum ba sai daga bazum bazum ke mulki yanzu a yana cikin kasofa ana a suna tsare da shi bi ma'ana suna tsare da shi fa ga maganganun da ke fitowa tsakankanin turawa da mabiyansa a yana kullafa to ba ni labari idan yana waje me zai faru kenan kana ga hikima ne a sake shi a wannan lokacin kana ga daidai ne ko da an zalunce shi a masa haka gaskiya ba ni ganin cewa nasihun da kake yi kana neman mana kwanci hankali da zaman lafiya ne wallahi ba na ganin haka ko da ku kai kana ganin cewa haka ne wallahi kuskure ne ba daidai bane ba ko kai ke mulkin Nijar a yanzu a matsayin ka kwace mulki ba ni ganin ka sake ba zumu in ko ka sake shi wallahi ba kai hikima ba ba kai hikima ba ba mu ki ba a kyautata masa ba mu ƙi ba a kyautata mazamunin shi a kyautata ma iyalinsa da makamantan hakan duk ba mu ƙi haka ba wallahi ba dan muna ƙin sa ba a matsayinsa shi ba zum saboda muna dibin masirin ƙasa makomar ƙasa da 'yan ƙasa ya zai kasance idan aka samu rabuwa da fitintunu a cikin ƙasar shi yasa mafi alheri kai shuru ko kama ƙasar Nijar addu'a da najeriya duka a cikin halin da muke ciki allah ka mana sassauci ya ba mu kwanciyar hankali amma wannan usulubi naka ka sake shi wallahi ka sake shi sam ka nemo ta hanya ba wannan ba yi kokarin yin nasiha da shan hankalin da zai kawo haɗin kai na 'yan nijar don haɗin kansu shi zai sa a samu kwanciyar hankali haɗin kansu shi zai hana maki na nesa da na kusa ya shiga cikinsu ya yi amfani da wanda suka bangare a samu matsala a cikin ƙasa mu wannan wallah shi muke dubawa shi muke hange shi muke kallo amma na ga kai ba haka ke gani ba amma ka canza ka ga karon farko in baka manta ba ka taso kai ta yi kai ta yi kana ganin cewa faransa ta haɗa kai da wasu amma bazum kudeta saboda yana da hadafi mai kyau kai dai ƙarshe muka yi waya da kai na kwatanta maka ba gaskiya bane ba daidai bane ba kuskure ne ka fahimci hakan kai da kanka ka mai domin ka ce ka gano cewa